Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a barkanku da yau barkanku da kasancewa tare da ni a cikin shirmuna rayuwarmu a yau rayuwarmu a yau shiri ne da muke kawo muku a kowane mako inda muke tattaunawa da masana daga fannoni daban-daban akan abubuwan da suka shafi rayuwarmu kamar yadda kuka sani dai a yanzu wato ta aikin hajji suna shirye-shiryen zuwa hajji ko ma wasu ma sun fara tashi to a wannan sati dai muna tare ne da babban bakonmu inda za mu tattauna akan aikin hajji da kuma muhimmancinsa a yanzu zan ba bakon mu ta yau dama ta gabatar muna da kanta malama bismillah to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na halima sa'id mm. to malama barka da zuwa kuma muna godiya da kasancewa tare da ke a yau Mun tattauna wannan maudu'i namu wato aikin haji to malama muna son ki ga mana menene aikin haji a musulunci da kuma falalarsa to a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wasalatu wasalamu ala ashirafin mursalin Sayyidina muhammad wa ala alihi wa asabi wa manwalahun da isani ilamidi amma ba'ad asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to uh, alhamdulillah <clears throat> shi magana na aikin haji wato wani abu ne wanda ya zama uh, allah ya wajabta shi ko kuma ya farlata shi akan hmm. musulmi wanda ya zama to yana da dama da iko kamar yadda allah ta'ala yake cewa uzbillahi minashitanu rajim walillahi ala nasu hijjul baiti man istata ilaihi sabila Allah subhanahu wataala yake cewa ya jabta ma wato mutane yin aikin hajji gwargwado ga wanda ya samu iko akan kan shi wa man kafara fa inna Allah ganiyun anil alamin wanda kuma ya ki ya juya baya bai aikin hajji ba to ya sani Allah shi mawadaci ne wato akan talakansa gaba daya in baka yi ba Allah mawadaci ne kayan makanka ne saboda haka wannan sai yake nuna cewa Allah ya wajabta aikin hajji akan wato mutane akan musulmi wato matukar mutum yana da damar yi shi yasa ya ce limanista da ilaihi sabila gwargwado ga wanda yake da iko hmm. sannan baya ga wannan annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato a cikin hadisin da imam bukhari da muslim suka rawaito hmm. suka yi magana akan cewa an gina musulunci akan abubuwa guda biyar hmm. shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah kuma lallai annabi Muhammad manzon Allah ne da tsaye da sallah da ba da zakka da yin azumin watan ramadan a ƙarshe na biyar sai suka ce da ziyarar ɗakin allah mai alfarwa a matsayin aikin hajji kenan to don haka wannan duka sai ya tabbata cewa daga alkur'ani mai girma daga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam duka mm. a wato an wajabta yin aikin haji sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle Allah ya farlanta muku yin aikin haji don haka fa hajju mm-hmm. Allah ya farlanta aikin haji don haka ku yi aikin haji mm-hmm. to wannan kusan shine matsayinsa tukuna kamar wani abu ne na wajabci in aka ce kuma magana ta falalarsa sai dai a takaita domin magana na aikin hajji wato falalarsa yana da yawan gaske <clears throat> kuma wato daga cikin abin da ya zama zamanto yana tukunar da farko shi aikin hajji wata irin ibada ce maliya badaniya mm. wanda aka ce sawabi ha azim wato wata irin ibada ce wadda take dangantaka da dukiya da kuma jiki kuma sai ya zama ta kunshi lada mai girman gaske eh a ba hurairar Allah ya da shi a cikin hadisin da eh, abin nan bukari da muslim suka rawaito yana faɗin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja wa lam yarfuz wa lam yafsuk raja ka ummuhu wato duk wanda ya tafi aikin haji bai wani fasikanci bai yi abin da ba a so ba to zai dawo tamkar kamar a ranar ne mahaifiyarsa ta haife shi bai ma'ana kin ga kusan wato anan ana nuna aikin hajji yana wanke zunubi ne gaba ɗaya kamar da manzo sallallahu alaihi yake cewa raja aka yau ne waladat ummuhu zai dawo daga aikin hajjin kamar rana washi ta haife shi duk jaririn da aka ce an haife shi yau kin ga abin tattare da wani hmm. zunubi to wannan kenan sannan kuma sai da tuna Aisha radiyallahu anha take faɗin cewa babu wata rana da Allah ya fi yawaita wato 'yantar da bayi daga shiga gidan wuta zuwa ya maida su zuwa gidan aljanna kamar yau arafa yauwa kin ga dama gaba ɗaya aka ce alhajju arafa mm. wato shi aikin haji arafa shi ne aikin haji because a cikin rukunai ma na aikin hajjin to arafa tana da ƙarfi to sai sai da tana aisha take faɗin cewa annabi sallallahu alaihi ya ce babu ranar da Allah ya fi 'yantar da bayi kamar ah. wannan rana eh wata rana arafa to kin ga wannan shi karan kanshi yana ƙarƙashin falala wato ta yin aikin haji sannan kuma a wani ƙaunin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhajj mabrur laysa lahu jazaa'u illa aljanna shi aikin haji karɓaɓɓe bai da sakamako sai gidan aljanna so kin kusan abu biyu suna da ƙarfi a falalar aikin haji ana tafiya ne domin a je a wanko zunubi a roƙi Allah rahama da gafara kuma duk wanda ya aikin hajjin ba tare da yayi fasikanci ba tare da yayi abubuwan da aka zamanto ba a so da su faɗa da abin nan to annabi sallallahu alaihi wasallam zai dawo kamar ranar mahaifiyarsa ta haife shi bi ma'ana duk zunubin sa an kankare sannan kuma in kai aikin haji karbabbe to fa wannan darar kawai aljanna ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa lahu jaza'u illa aljanna bai da sakamako sai gidan aljanna to wannan kusan za mu ce a takaice kenan amma falala aikin hajji yana da yawan gaske musamman kuma duk wanda ya tafi aikin hajji ko umara to baƙo ne na Allah wato mutum yakan yi baƙo dan uwansa mm, mutum to amma duk wanda ya tafi aikin hajji ko umara to shi baƙon Allah ne har ma sai annabi ya nuna cewa yana da haƙƙin da in ya roƙi Allah zai amsa masa a wani ƙaunin kuma aka ce annabi sallallahu alaihi ya ce ku biyar tsakanin aikin hajji da umara domin su guda biyun nan mm. suna kawar da zunubi kuma suna kawar da talauci mm. so kin ga duka wannan yana cikin wato falala na aikin hajji sannan ga sallah a masallacin harami duk wanda ya sallah guda ɗaya a masallacin harami wato kusan ladanta dubu ɗari akan wata sallah wanda ba a wannan masallaci ba haka kuma masallacin madina shi ma tana ɗaukan lada dubu wanda ya zamanto in kayi a wani masallacin ba zai baka wannan falala ba to kin ga duka waɗannan abubuwan sannan a cikin masallacin Madina ga ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ga hawa eh, takan rauda mm-hmm. annabi sallallahu ya ce abin ke tsakanin gidan shi da manbari ya ce riyadun ne eh, rauda ne eh, abin riyadun ne riyadu janna ya ce oh, dausayi ne daga cikin dausayin gidan aljanna so bi ma'ana kin ga ashe akwai part of aljanna ma a mm-hmm. duniya saboda duk wanda ya isa wannan guri ya sallan nafila raka'a biyu a wannan guri to annabi sallallahu ya ce wani yanki ne na dausayin gidan aljanna a wannan guri ya ce abin da ke tsakanin mambarinsa da kuma gidan shi mm. to kin ga duk wannan yana iya gaskin falala sai an tafi wannan wuri ake samun irin waɗannan abubuwa da dacewa na'am to malama me ake nufi da limanista da ilahi sabila kamar wanda ya samu iko wani irin iko na'am lalle wato Allah ta'ala duk lokacin da ya zamanto in muka lura a musulunci in ya dora maka wajabcin abu to sai kin samu cewa akwai ludufi na Allah akwai rahama akwai sassauci wato Allah bai kallafa abu ya tsananta duk abin da kika ga kuma musulunci ya tsananta maka to in kika dubi abin sai kin fahimci cewa wato um, advantage din wato kusan alfanun abin naka ne mm, duk in kin musulunci ya matsanta maka ya ce karka yi abu ko kuma aka sa maka tsanani akai to in kin dubi abin da kyau sai kin lura tsananin nan da aka sa maka to amfanin kanka ne shi yasa duk in kin lura abubuwan da Allah yake wajabta mana daban-daban daban-daban hatta abubuwan da za mu ci a musulunci musulunci ya hana shan giya ya hana mu cin naman alade ya hana mu cin naman kai. a musulunci akwai tsafta akan abin da ba za ka ci waɗannan abubuwan masu bincike duk da suka bincika sun gano illolin da abubuwan nan ke tattare da shi to kin ga haka musulunci yake to sai aka tsananta mana aka ce kar mu yi me yasa aka ce kan mu ko da ran mu yana so sai in ka lura ka je ka bincika sai ka ga cewa illolin abin mm, akwai cutarwa to kin ga nan Allah ta'ala ya farlanta aikin haji amma sai ya ce minista da ilahi sabila gwargwado ga wanda ya samu iko a wannan ma sai mutum hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi yake wannan magana sai wani ya zo ya ce ya rasulullah a kulla amin da annabi yake cewa Allah ya farlanta muku aikin haji fa hajju mm. ko aikin haji an farlanta muku sai wani ya zo ya ce ya rasulullah a kulla amin sai annabi ya shiru ya sake cewa a kulla amin ya shiru has ya yi tambayar nan su uku sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ma ce eh na wajaba da ya wajaba ya ce to ku rika tsaya akan gwargwadon abin da aka dora ku akai yana ta tambaya kowace shekara ne za mu aikin hajjin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai hikima ya shiru kin ga ana annabi ya taimake mu hmm. dan da ya ce eh kowace shekara aka ce to da Allah ya wajabta ko shi ko ba kowa zai iya ba hmm, to dan haka anan samun iko din nan na farko tukuna hmm. ana son ya zamanto wanda zai tafi aikin haji tashin farko ya zamanto yana da lafiya yana kuma da hankali yauwa yana da lafiyar yi yana da hankalin da zai yana kuma da ƙarfin yi waɗanda abubuwa suna iya cikin samun iko kin ga yanzu mafi yawanci wani lokaci sai ki ga eh, mutum bai da cikakken lafiya shi kuma aikin hajji kusan gaskiya aiki ne wanda yake tafiya da ƙarfi kamar abin da tura ke ce ma kamar field work ne yawanci abubuwan sa abu waje ake yin sa da abubuwa ba kamar sallah bane wanda zaka zauna kai kaɗai cikin mintoci a'a shi wannan yana da bangaren tafiya hmm. yana da bangaren rabuwa da wani jin daɗi da wasu abubuwa daga nan zuwa nan duka dai to kin ga yana buƙatar lafiya yana ɗaya daga cikin limanista da inna ilaihi sabila hmm. sannan akwai magana na hankali wanda shi karan kanshi wajabcin ma yin aikin hajji wajabcin ma wasu abubuwa na addini da Allah ya ɗora akwai kullum akwai sharaɗin a samu hankali hmm. abin da ya sa muka kawo magana hankali a nan wanda yake da taɓin hankali baya zuwa aikin haji kamar yadda ba a kallafa masa yin sallah da wasu abubuwa ba to kamar misali a aikin haji akwai wanda an san bai da lafiya akwai lokutan da hankalin shi na ɗaukewa to kin ga irin shi bai kamata a ce an biya masa aikin haji ba domin ana cikin tafiya aikin hajin abin na iya zuwa hankalin shi ya gushi al'amuran sana aikin ba zai yi ba to kin ga akwai wannan sannan akwai waɗanda ki samu cewa tsufan ya yawa wanda ba za su iya ba da yawa kuma ana tafiya da su sai ki ga ƙarshe da yawan su ba sa iya aiwatar da aikin hajjin yadda ya kamata ko kuma karshe a karke a asibiti sai kiga cewa an tafi har fama suna asibiti sai an ta wahala da sauransu wani tsohon yakan yi sa'a ya tafi da wani wani kuma sai kiga kawai mutum sai a turo shi kadai kuma ya riga ya zama na al'ada yanzu wato ana ganin kaman wato kai in kayi kuɗi kawai abin da zaka iya ma iyaye mm. shine ka biya musu haji kuma da yawa biya hajjin a wannan yanayi da iyaye sun tsufa sai ki ga mutum bai damuwa da shin ma iyayen nan sun ma san me aikin hajjin kin fahimta sun san me za su je su yi da kuma halin da za su fuskanta to da yawa ba a damuwa kawai mafi yawanci sai ki samu cewa gadarar kawai ɗa ko ya ai na biya ma babana ko na biya ma mamana ba tare da an yi la'akari da to wa zai kula da ita wa zai kula da shi ga tsufa ga girma na biyu ba su cika damuwa da ma tukuna iyayen su fahimci ma tukuna menene ma aikin hajjin bango me za su je su so waɗannan abubuwan kin yana da kyau zaman to ana mai da hankali a kai kuma muna da jan hankali wato iyayenka ba ma sai lalle aikin hajji ba iyaye ko a rika sa ido a ga cewa shin kana da iyaye sun iya sallah kin gane sun iya sallah sun san addini gwargwado in kana ji kana da kuɗi da bastin da za ka yi ma iyayenka shine nemo malami ko malama ta rika zuwa ko da aya daya biyu tana koya mamanka ana gyara mata sallolinta da wasu abubuwa da yawa ki samu cewa wato akan samu mutum ya yi rayuwa da samu damar da ya iya karatu ya iya to ga tsufa kuma ya zo to kuma ya'ya yanzu jin daɗi ya zo to su ya'yan tunanin su kullum kawai a'a bari ila in siyo madara in kawo bari in siyo wane ne in kawo ba mu ce wannan ba duk yana da kyau yi iyaye a kyautata musu wannan Allah ya umarni amma babban abin da za ka ja yawa makoma babban abin da zaka yi ma iyaye wanda ya zamanto wato ka nema musu rahama sosai shine ka yi kokari ka sadar da zumuncin su da Allah subhanahu wataala kar ka yadda su koma ga Allah ba tare da ibada su ta yi kyau ba Yau sun kai min zumin tsufa a hankali a zo a koya musu a gyara musu sallolin su alwalar su irin tufafin da ya kamata su sa su sallah idan hajjin ne ma za a biya da zaran ka biya musu aikin hajji tun ana sauran kamar wata shida a tafi hajji ka aje malami ko malama wanda za ta rika nuna musu ga yanda ake abin a hankali wannan ka sauke na amma ba kawai lokaci a tura su sai ka ga sai a bar waɗansu da wahala da tsofaffin nan to wannan yana da kyau zamanto cikin minista ɗin akwai karfi da iya yin aikin haji din. sannan kuma bugu da ƙari wato akwai magana ta samun dukiya na yin aikin hajjin domin oh, shi aiki ne maliya wanda ya zama yana dangantaka da dukiya musamman aikin hajjin bana hmm. wanda ya zama to kusan miliyan uku to kin gaba karamin kuɗi ba ne saboda haka sai wanda yake da wannan dukiyar sannan zai iya biya amma ba ka da wannan dukiyar ba a kallafa maka ba a ɗora maka ba karka sa ma kanka damuwa kuma a magana ta aikin hajji karka je ka ɗauko rigima yawwa ka je ka ci bashin mutane ko ka je ka ci bashin banki ka ce ka fiya hajji ba ka da abin da za ka biya gwanda bashi na lalura wanda kila kana da kuɗin ba su fito ba ne to wannan kila in ka ci bashi ka biya aikin waje ka san kana da garanti ina da kuɗin zan biya to wannan alhamdulillah amma ba ka da shi ba ka da hanyar samu to kar ka ɗauko kanka rigima shari'a ba ta ɗora maka duk yana cikin minista ɗaɗin na ilai sabila kana da dama da zaka samu sannan bugu da ƙari kuma akwai magana ta kyawun hanya mm. a samu eh, wato annu akan eh, halin tafiya ɗin zamani muna amfani da jiragen sama da mm. sauransu to ya zamanto akwai aminci a jiragen da za su kwashi alhazan nan akwai aminci a hanya hazo kamar bana akwai maganar faɗan sudan da sauransu duk da dai alhamdulillah hukuma ta an yi ƙoƙari wajen ganin cewa an kauce ma wato bin wannan sudan ɗin da sauransu za a canza waɗansu hanyoyi duk da tafiyar za ta ƙara tsawo kusan dalilin haka ma ya sa mm. aka nemi alhazai za a dan kara kuɗi ko kuma a rage daga cikin bta ɗinsu don ganin cewa an kara saboda kamfanonin jiragen sama da sauransu to kin ga shi ma wannan inda ba da Allah ya sa an samu wata hanyar ba to da sai a ce aikin hajjin bana ma da kyar zai tunda mafi yawanci ta Sudan ake ake bi Sudan kuma ana ana fada ana yaki muna fata Allah ya sauke wannan fitina ya kawo mm. maslaha a ciki to kin ga shi ma yana ɗaya daga cikin wato samun dama din nan da iko da musulunci yake magana Eh, to wannan dai kusan zan ce a takaice yana ɗaya daga cikin sannan kuma akwai magana ta kyakkyawan niyya wanda shi ne uwa uba wato ya zamanto mutum ya yi niyya mai kyau lokaci yana ɗaya daga cikin samun iko domin idan baka da kyakkyawan niyya ko da ka tafi da wata niyya ne kin ga a banza ka tafi da shi yauwa eh kamar a misali wani matakai ne ya kamata ce mahajjaci ya bi saboda ya samu karɓaɓɓen aikin hajji. na'am to akwai na farko kin ga mun yi magana samun dukiya eh. in dai matakan da kake so ka bi ka samu aikin haji karɓaɓɓe eh. to maganar dukiya din ne ya zamanto dukiya ce ta halal yawwa ya zamanto dukiya ce ta halal hmm. guminka ne haƙƙinka ne ba kuɗin wasu kawawaro ba ba rigima ka je kai ba ba cuwa-cuwa kai ba ba kuɗin gwamnati ka je ka ɗebo ba duka irin waɗannan abubuwan in dai magana ce ta ka samu aikin hajji karɓaɓɓe to dole ya zama to dukiyar tsarkakakkiya ce inna Allah ta'ala tsayiban la yaqbal illa tsayiban Allah mai tsarki ne baya kuma karɓa sai mai tsarki to kin ji wannan dole ya zamanto matakin da za a bi dukiyar da za a je da ita karɓaɓɓiya ce ko kuma ya zamanto a biya maka akai to alhamdulillah ka ga wannan baka akai a'a ko hukuma ce ta ɗauki nauyinka alhamdulillah duka waɗannan abubuwa a ko daga cikin dangi ne wani biya a ko miji ne ko waye wannan biya maka akai to babu ruwanka da wannan amma duk wanda zai je tafi tabbatar da dukiyar da zai je da ita halal ce tsaka to yana iya cikin matakai na samun aikin hajji karɓaɓɓe sai na biyu na kuma da kan magana, niyya din nan ya zamanto za a yi tafiya aikin hajjin da niyya mai kyau ma'ana da niyyar zan je ne don ibada ba zan je ba ne don a ce na je yawwa don riya ba zan je bane don riye don a ce ni ma na je aikin hajji ina so a sa ni a lissafin hajiyoyi. to kin ga ka tafi da wannan niyyar to ba ga aikin hajji saboda kwata kwata dama shi tafiyar da kai ba dan baka fuskance ta domin Allah ba ka tafi ne da wata manufa naka ko da mutane ba su sani ba Allah subhanahu wataala ya sani to daya mutum ya kauce ma wannan kar ka tafi da niyyar kawai kana so ne ya zamanto in ka dawo a rika ka alhaji ko hajiya babu wannan a ciki ba za ka samu aikin hajji karɓaɓɓe ba kar ka tafi da niyyar gasa mm-hmm. mm, so waɗannan duk koyaushe sai sun je ni ne nake mm-hmm. ni ma dole sai na tafi yanda suke zuwa ni ma sai na je ko yanda ta taɓa zuwa ni ban je ba ni ma by all mm-hmm. sai na je yawo wato kin ga duka ba dan Allah ba dan gasa ne to saboda haka in dai matakai ne na a samu aikin hajji karɓaɓɓe to dole ya zamanto akwai wannan kyakkyawan niyya din bayan samun dukiya tsarkakakkiya sannan na uku idan an tafi aikin hajjin dole ne mutum ya tsaya a kan wato iyakokin da aka ɗora shi ma'ana shi ne kinga kamar maganar ilimi mm. ya zamanto kana da ilimi akan maganar aikin hajjin sannan menene ilimi akan aikin hajji akwai abin da an ce maka kai akwai wanda aka ce maka kar kayi to in ka tsaya akan wannan shi ne samun aikin hajji mabrur din nan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hajjul mabrur laysa lahu jazaa'u illa aljanna yace aikin hajji karbato biyu da sakamako sai aljanna to aikin hajji ya zama mabrur ba zai fi samu ba dole sai an yi shi according to yadda shari'a ta shimfiɗa dole sai ka yi shi according to yadda malamai hmm. suka karantar suka ce gashi nan ga yanda za a yi ga yanda za a yi to yana iya cikin mataki na samun aikin hajji karɓaɓɓe bikas sai ka yi shi yanda shari'a ta ce sannan za ka samu karɓaɓɓen aikin haji sannan ne kuma za ka kai ma cimma nasarar wato samun wannan aljanna da manzon Allah ya magana a kai sallallahu alaihi wasallam a wani kaula annabi yana gaya mana cewa duk wanda ya yi aikin haji ba tare da ya yi wani fasikanci ba tare da ya yi wata mu'amala ta aure ko sha'awa ko makamanta irin wannan ko kuma ba tare da ya yi waɗansu abubuwa na faɗa da jidali da yi da mutane da gulma da tsegumi da abubuwa ba to in dai har mutum ya kauce ma waɗannan to aka ce shi kuma zai fita daga zunubansa tamkar kamar yau mahaifiyarsa ta haife shi to kin shi ma matakai ne na samun aikin hajji karɓaɓɓe matuƙar mutum ya tsaya akan wannan sannan da kauce ma cutar da mutane yawa kana aikin hajji za ka game da abubuwa da yawa ka game da mai karkataccen hali ka game da mai juyayyen hali wani in ya tamka maka wani abin sai karɓa tunanin shin wannan mutum ne ma ko dabba za ki gamu da mutane iri-iri da namu na Najeriya da na waɗansu ƙasashe. To duka maganin wannan tun kafin a tafi dama kawai wato ana so ya zama to ka samu juriya da haƙuri da kau da kai a wajen magana na matuƙar kana son ka samu aikin hajji karɓaɓɓe. Don wani haka kawai ma wataƙila a wajen ɗawafi yana iya daddagewa ya sa eh, idan sa kai eh. duka. <laughs> Eh, to ki auna ki gani haka kawai ka ji an kai maka duka to in ba kai haƙuri ba kai ma sai ka ce bari ma an tattake in rama to waɗannan abubuwan su ake so ka kawar ma mata mu mata wani lokaci ana tafiya akwai fasikai wani lokaci sai ga kokari yake ya shiga cikin mata saboda wurin na an ba da dama ko ya dawafi waɗanda shauƙin ganin ka'aba da kuma ibada a wannan guri ta kama su wani kuma yana shi ba wannan ne ba damuwar shi shi ya shagaltu ne yana kokarin ya shige gogi jikin mata to kin ga duka irin waɗannan in kawai ga wani lokaci ga wata ba ta iya haƙuri sai ta kai zagi to dama da kalorin shi yasa akan so mace idan za ta yi dawafi wato akwai matakan da ake so ta ɗauka, ta rika kaucewa ba dole bane sai ta shige tsakiya in ya zamanto abin nan ka kula da abin da to ka rika bi gefe gefe wannan shi ne kusan yanda aka so mu mata mu rika dawafi domin kauce ma irin waɗannan abubuwa to kin ga wannan ma duk sai kayi hakuri ana son kyautatawa domin wani lokaci za a shiga masallaci wani ya tara guri to part of kyautata da ake so ka samu aikin hajji karɓaɓɓe in ga mutum ya zo yana neman wurin matsa ya zauna eh in ka bashi wannan gurin kai ma kuma wani lada ka kara ma kanka da sauransu amma wani lokaci zai ki samu cewa sai mutum ya tare gwi ana ka matsa wani ya haɗe fuska ya ciwo ba kuma mu kasar mu kawai ba musamman ma waɗancan bangarorin mm. mm. wani lokaci suna ganin kansu farare ne in ka zo kai baki tamkar kamar wato kai wani ta halitta ce ba to mafi yawanci za ki samu cewa mu alhamdulillah mutanen najeriya mun ma fi su fahimtar addini mm. da waɗansu abubuwa sai ki ga cewa su ba su da wannan saukin kan mu ko mun riga mun fahimci abinda Allah ya riga ya gaya mana cewa babu discrimination a tsakanin al'umma da sauransu yau wato shi ne masu kallon mu a bari mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo kuma sai mu ci gaba daga inda muka tsaya ku dakace mu Barkamu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci idan yanzu kuke kunna a akwatin talabijin naku muna kan shirinmu ne na rayuwarmu a yau inda muke tattaunawa akan aikin hajji don yanzu shine wato a gaban al'ummar musulmai da duniya baki daya. Tare da ni mai eh, gabatar muku da wannan shiri da kuma bakwata ta yau wato malama Halimatu Sa'id. Yanzu za mu ci gaba daga inda muka tsaya malama muna so ki gaya mana aikin hajji dinnan kala ɗaya ne ko ko kala kala ne. to alhamdulillah aikin hajji kusan kala uku ne wanda shari'a ta shimfiɗa mana akwai aikin hajji matu'i. akwai aikin hajji ifrad akwai aikin hajji kiran wanda guda uku nan ba wai za a yi su gaba ɗaya bane ana son mutum ya zaɓi ɗaya daga ciki wanda ya ga shi yake so yayi like kamar shi aikin hajji matu'i wato aikin hajji ne wanda yake tafiya da umara da hajji amma ba a lokaci guda ba yawa za ka fara sauke umara tukuna sannan kuma ranar bakwai ko ah, takwas ga wata kuma sai kuma a ɗauri niyyar yin aikin hajji Yau wa datis, bayan an riga an sauke umara ma an gama shi yasa aka kira shi matuɗi domin aikin hajji ne na jin daɗi wanda in ka baro madina daga miƙatun mutanen madina zulkulaifa mm. a nan za ka yi wanka kai irami ka ɗauri niyyar yin umara da farko saboda aka za ka yi ta talbiya har sai an zo garin makka mm. ka yi ɗawafin umara ka yi sa'ayin umara in an gama ka ɗan saisaye mata su ɗan yanke gashi mm. kaɗan to sai a koma gida kuma a saka kayan gida waɗanda abubuwa da aka haramta ma mai harama mm. yanzu sun faɗi sai yawan zuwa masallaci sai kuma ranar kamar bakwai ga wata ko takwas ga wata sai kuma mutum ya sake niyyar yin aikin haji wanda shi ne za a tafi mina ranar da ake cewa yau mu taruya a je a zauna mina washe gari a tafi arfa har a dawo yau malhajjin akbar goma ga watan nan da za a yi abubuwa mm. su aski su yanka su dawafi mm. da makamanta irin waɗannan to wannan kenan shi kuma aikin haji ifrad shi tilon aikin haji ne yawa shi kaɗai ɗansa kawai tun daga zulkulaifa inda ga madina mutum yake hmm. zai yi yin aikin haji tsura shi bai haɗa shi da komai to don haka shi irin mai irin wannan hmm. zai ta zama cikin yanayin kayansa har sai ran da ya dawafin ifadansa sannan zai fita daga ciki amma shi bai da yanka mai tamattu yana da yanka yawa akwai hadaya a kansa amma mai ifradi baya yanka yawa mm. shi aikin hajji tilo ne hada ta da umara ba mm. sannan shi ko mai kiran mm. yana hada umara da hajji ne ko kuma aikin hajji da umara a lokaci guda kamar two in one mm-hmm. kamar is like za ka ɗauki riga ne guda biyu ka saka a lokaci guda ka saka wannan ta umara ka kuma ɗora wannan ta hajji to shi kuma haka yake tafiya da su so yana tafe ne da haji da umara shi ma wanda zai yi kiran din nan akwai hadaya a kansa yawwa duk da cewa ya hada aikin haji da umara so kin kala uku ne wanda mutum ya ga zai iya yi shi zai dauka kuma kowanne idan ka dauka yana da kyau ka nemi ilimin yadda za ka aiwatar da aikin hajin yawwa don a samu dacewa a ciki na'am to a malama kaman lokacin ɗaukan niyyar yawwa kaman kayan maza da mata ɗin kayan harami ne mm. suke iri ɗaya ne ko dai daban-daban ne yawwa kaman kayan eh, harami da ake sa lokacin da mutum zai shiga niyya mm. kaman maza su waɗannan zamiya ne guda biyu farare eh. su kaɗai ne tilan su babu wani abu mm. yawwa kuma ba shotnika a ciki mm. ba wani boxers ba komi kawai zai ɗaura zanin ne ya kuma ɗaura wannan a saman shi shi ne abin da maza za su yawa babu takalmi wanda zai zama to ya rufe kafar su babu babu magana ta hula ba a so kuma su rufe kansu da sauransu so iyakar wannan shine nasu kuma fari ne dole ba wai wani kala ba dole ya zama to ita su bi wannan eh, fararen tufafin so kuma zai daura su ne kin ga mafi yawanci maza ba su iya daura zani ba tunda ba a nan bane to amma a lokaci irin wannan dole fa maza sai sun koyi daura zani shi yasa akan ba da shawara tun kafin a tafi daga nan mutum ya shiga daki da matar shi kawai ce ta koya mishi yadda za a daura zai yawa sannan kuma akwai belt da yawanci sukan siya wannan ya halatta mm. in namiji ya daura sai ya saka belt in nan ya matse yawa dan wasu ba su iya ɗaura zani ba gaskiya mm. sai kiga suna tafiya yana kwancewa kuma ba komai a jikinsu mm. to ana so maza su rika kula da wannan dan kada namiji ya rika bari tsaraicinsa a waje da sauransu sai mu mata mu mata an mana sauki menene saukin da aka yi mana shine um, an mana an ba mu dama kowane irin kalan kaya za mu iya ihrami da shi that is kaman in an ce kowane kalan kaya ma'ana launinsa mm. like zai iya zama a ah, bakin kaya ne mm. koren yadi ne ah, a yellow ne blue pink and the rest mm, da sauransu yawa akwai zaɓi it depends amma dole ya zama da sharaɗi ba wai kuma da aka ce kowane karan kare ba ana nufin kuma an ba mata garanti ya zamanto kuma su fidda ado ba ne kawai kayan ne aka ce an mana sauƙi mu ba sai fari ba ko ba kowane kala za ki iya ihram amma ki ɗinka tufafi a musulunci wanda zai rufe miki jikinki wanda kuma ba zai zamanto ya fidda wuyanki a waje ya zamanto an kalle ki ana ganin surar jikinki a waje ko kuma kayan ya zama mai ado da yawa to duka ba irin wannan ba don wasu har yanzu suna misunderstanding abin sai ki ji ma har suka dauka ai to mu mata an ce an ba mu dama mu ko da wani iri to in ta faɗi haka din nan sai ki ga ranar ihrami sai ta cancada miki ado hmm. ko ta dauko wani zani tsale ta ce a ita to ba shi ake a kullum ana son kankan da kai ga Allah subhanahu wataala idan aka zo magana ta yin ibada so cewar kowane kala ba wai ya bada dama kuma ya to kuma you choose what you want ko ne ne kace <laughs> a'a yauwa ba yana da kyau zamanto kayan isassu a musulunce wanda za su rufe ki ko ina kuma su zamanto buɗaɗɗu ba wanda za su matse ki kina tafiya don wasu sukan ɗauko waɗansu irin riguna matsatsu haka ɗan matsa jiki mm. sai kuma a ce tunda ai an ce kowane kala ne to duk ba irin wannan ake magana ba dole ne ya zama to tufafin da za a amfani da shi wajen ihramin nan yana da sharuɗa na abinda aka ce mace ta sanya wajen kare jikinta wajen yi kanta hijabi wajen tsare eh, kanta daga fidda tsaraici sannan kuma eh, in ka shiga wannan ihramin ba a sa banda niqabi ba a sa niqabi a wannan lokacin da sauransu eh da makamantan irin wannan sai dai inda watakila ana ganin akai karo da mazaje wanda to babu laifi ana iya rufe fuska idan an gada halin yin haka to amma dai in an shiga irin wannan yanayi ga yanda ake so sannan ba magana na sanya su abin hannu su mm. zobe su dan kunne su kayan mu na kwalliya to ba a yin su shafa abubuwa masu ƙanshi da makamanta irin wannan shi ma ba a yin su musamman ina jan hankali ga mata mm. don wani lokaci idan an yi tafiya irin wannan sai ka ga mace haka kawai ta ce fa ibada ta tafi ta ce aikin hajji ta je kila mijinta ya biya mata ko babanta ko ita ta biya ka sa wannan maƙudan kuɗi wai kuma wasu ka tafi sai ka rika tunanin kai fa dokokin nan kamar sun maka tsauri to tun farko idan kin san dokokin nan sun miki tsauri ki zaman ki a Najeriya bana wai kira ki ba a ce ki je dole ba yi an ce ki je dole wajibi ne to amma kuma da aka wajabta miki din Allah sai ya dora ka'idoji to tunda kina ganin ka'idojin shi ba za ki biki je ki zaman ki in kika zaman ki shi kuma akwai wanda zai tambaye ki ai tunda kina da damar da zaki sai ki ga matan sai ki ana cewa kai ni ba zan iya zama ba kaza ba ni kaza din nan ko kuma kai yanzu ka zauna ba wanka ko kuma kaza ba kuma ce akai ba wanka ba amma irin wankan da suke so su yi ne babu a shari'a yawwa irin wankan da za a ɗauko sabulai masu ƙanshi da su turare da waye a yi shi ne shari'a ta hana kuma dole in dai aikin hajjin zaki dole fa you have to abide by that law matukar kira son ki aikin hajjin kamar yadda shari'a ta shimfiɗa karɓaɓɓe kuma mm. to ana son kankan da kai wajen ibada mutum ya sa ma Allah subhanahu wata'ala daga cikin abin da ɗazu eh, ban ƙarasa ba shine maganar takawa mm-hmm. wajen samun karɓaɓɓen aikin hajji ya zama to akwai takawa mm-hmm. a ciki domin Allah subhanahu wata'ala ma da ya magana yake ce mana alhajji ashirin ma'alumat mm-hmm. faman farada fi hinna alhajj fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj saboda haka Allah yake cewa wato shi aikin hajji wadansu watanni ne sanannu don haka duk wanda Allah ya kallafa masa yin aikin hajji to babu magana ta rafasu babu ta fasikanci babu ta jidali babu jayayya a cikin aikin hajji saboda haka duk abin da kuka aiwatar na aikin alkhairi ku sani to Allah wato masani ne sai ya ce wata zawwadu fa inna khairan zadi taqwa ku yi guziri amma mafi alkhairin guziri daga cikin guzirin za ku shine taqwa to kin ga takawa wannan ita za ta sa ka bi dokokin da aka dora maka matukar ba ka da takawa ko da za ka yi kuzurin eh, eh, eh, duk wani kayan alatu da kuɗi ka tafi da shi amma ka yi guzurin takawa ta biyayya ga dokokin Allah ba akwai matsala to shi yasa kin ga dole mutane su fahimci wannan sai Allah ya ce wato kairul menene mafi alkhairin guzuri shine a takawa din nan to kin ga ashe duk guzurin da muke mu yi masa abinci mu na kuɗaɗe mu ya sai Allah ya ce mafi alkhairi shine takawar mu menene takawa mu tsaya wajen bin dokokin Allah subhanahu wataala mu kauce ma abin da aka haramta mana abin da kuma aka dora mu akan mu yi kokari jargwadon iko mu aiwatar dan mu samu wancan ladan da ake nema mu samu waccan aljanna da ake magana sannan kuma mu fita daga wannan zunubai wanda saboda shi aka tafi domin a yi to in muka tsaya akan wannan to muna fatan ganin cewa ba a samu aikin aji karɓar. mu kiyaye dokokin amin amin amin to masu kallon mu an ce laifin daɗi karewa duka duka dai anan muka kawo ƙarshen shirin mu na yau wato akan aikin hajji tare da ni mai gabatar muku da wannan shiri Fatima Abubakar da kuma malaman mu ta yau wato malama Halimatu Sa'id da kuma abokanan aiki na nake cewa ku huta lafiya.